Allah da ƙaryata manzanninsa. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم مؤمني maza da mata Sashen su mataimaka sashe ne saboda imani ya haɗa su suna umarni da kyakkyawan aiki shine dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki yake so na dukkan abubuwan biyayya kamar ta Allah da sallah suna hana munanan ayyuka shi ne dukkan abin da Allah baya so na sabo kamar kafirci da riya suna yin sallah cikakkiya kamar yadda take suna biyayya ga Allah suna biyayya ga manzansa masu waɗannan siffofin kyawawa Allah zai shigar da su cikin rahamarsa hakika Allah mabuwayi ne babu wanda yake rinjayarsa mai hikima ne